jama'a musulmi barkamu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadithi salafiyya kasin babban malamin mu shekul allama abu abdurrahman muhammad awwal adam albani zaria allah ubangiji ya ji kanshi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren juma'a wato muna yammacin alhamis daren juma'a daren biyu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 daidai da 16 ga watan bakwai shekarar Bature 2026 wannan shine darasi ne lamba ta 55 daidai insha Allah a cikin jerin jerin rusa na karatu wannan littafi ne albarka sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفع الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نور الألباني الله أبيجي يجيكش رحمة idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba a jiya muka karkare bayani a ƙarƙashin faslin da malam ya kawo bayani game da halaccin yin sujada akan ƙasa ko kuma akan shimfida. ya tattauna mana tare da kawo dalilai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wa wasallama wanda shine dama abin koyin mu ne ɗan saƙo da Allah ya aiko mana domin ya koya mana yadda zamu bauta ma Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yayi sujjada kan kasa kuma yi sallah yayi sujjada akan shimfida wanda yake nuna ya halatta kenan tare da cewa mafi yawanci annabi kan ƙasa yake yin sujjada to babin da zamu shiga a yanzu shine malam yake ar-raf'u min as sujudi ma'ana an gama yin bayanin tsaf dangane da abin da ya shafi sujada. tun daga haikan tafiya sujjadan yaya ake ainihin wato yin sujadan? gabobin da ake yin sujada akan su yadda ake buƙatar mai sujada ya natsu yadda ake son ka ainihin wato a yi addu'o'i da ambatan Allah a cikin sujudan tsawaita sujudan da duk abubuwan da wannan gaba ke dauke da shi mala ya gama tattauna mana har yi mana bayani game da falalar sujudan to ya gama yanzu tsaf abin da ya rage maka shine ɗagowa daga wannan sujada sai kuma ta dama yana fararo mana bayanin sifar sallan ne daga farkon sallan haka yake tafiya daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza malam yake an rafu mina sujudi to ɗagowa daga sujuda yaya ake ɗagowa ثم كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرفع راسه من السجود مكبرا جماعه كجي bayan da annabi ya gama sujada tsaf to yakan dagowa ne daga wannan sujudar tare da yin kabbara ku kiyaye wannan ashe kenan daga sadda kai yunkura kake tasowa daga sujuda to daga lokacin ake son ka fara Allahu akbar sai ku taso tare kuma gane wannan da ke ko saɓani yadda za ka ga wasu sai su shiru sai ya gama miƙewa ya zauna tsaf sannan sai sai Allahu akbar wannan ya saba wa bayanin da yake a nan in akwai wannan yanayin to za mu saurara mu je a can gaba insha Allah da haka manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam yake dagowa ne daga sujuda mukaddiran yana ne hadawa da kabbara wa amara bi dhalika lil musii'a salatahu fa qala kuma da wannan annabi ya umarci wannan ne batacciyar sallah wannan kamar yanzu an saba sanin waye ko tunda tun farkon karatun na ake ta magana a kansa annabi lokacin da ya zo yake mishi gyaran nan na sallah bayan da ya zo ya kwakwafe ya sallah ne annabi ya ce ya koma ya sallah domin bai yi sallah ba to da annabi yake mishi karatun yadda zai yi sallah a daidai wannan gaban sai annabi ya ce mishi la yakimmu salatan li ahadin minan nas hatta annabi yace ka sani cewa sallar ɗaya daga cikin mutane baya taba cika ya zama ya samu cikakkiyar sallah da Allah ke bukata har sai ya aikata sai annabi ya fara mashi bayani ɗaya bayan ɗaya shine ije-ijen kan da yi duk bayanan mun yi su a baya ko to har ya inda yake sai annabi ya ce mai to bayan nan hatta ya sujuda sai kuma ya sujuda annabi ya mishi bayani yadda ake sujuda yace hatta ta kuma inna mafasiluhu har sai gaɓoɓin wato jikin shi duka sun daidaita sun nasu yayin da ya sujuda ma'ana lokacin da mutum ya gama cika sujudan nan ba a san a ga wani waje yana sukur-sukur yana muskushewa so ake a ga ka tabbata ka nasu tsaf to yanzu ne ka cika sujuda to daga nan fa sai annabi ya ce summa kulu, kaji inda umarni ya zo sannan sai ya ce Allahu akbar zikirin ne kenan ya na da yake wayar sa'ura sahu hatta ya tsawi ƙa'ida ma'ana kana fara allahu akbar din nan sai ka ɗago kanka daga ƙasa har ka taho ka taho kuma ka daidaita a zaune wanda insha Allah a karshen darasin yau za mu kwatanta mana wannan shi ma gaban a aikace kafin mu zo can karshe inda za mu ɗauko mana bayanin a aikace tun daga farko insha Allah Allah ya sa mu dace to wancan hadisi na farko da muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sunnar sa a cikin sallah ya dago kansa ne tare da yin kabbara akwai hadisai da dama wanda suka tabbatar da wannan da daman su mun gabatar a baya hadisin su Malik ibn Huwairi da Malik ibn Wa'il ibn Hujr da kuma Abu Humaydi Sa'idi duk sun tabbatar da wannan hadisai ne wanda bukari muslim da sauran akabu sunan duk sun fitar da shi da haka wannan ya gabata to shi kuma wannan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yarfa'u yadayhi a afwan wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan sai ya dago kansa tare da wannan kabbaran har sai ya tabbata a zaune shi ma mun ji shi a cikin hadisin a wannan wa'il gunu hujjar kamar yadda muka ji shi a cikin hadisin wannan almusi'u salatahu Allah ya taimaka a lafazin sahabi wa bin hujr inda ya tabbatar da wannan gaba gashi yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama nayi sallah tare da manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi fa kana idza kabbara rafa'a yadayhi thumma iltahafa thumma akhadha shimalahu bi yaminihi وأدخل يديه في ثوبه فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه ثم على شيء إذا النبي صلى الله عليه وسلم zai dago kanshi daga sujuda min as-sujudi aiza rafa'a yadayhi abinda malai yake son ya tabbatar mana kenan zamu zo mu ji shi yanzu sai ce wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir to wannan kabbaran da ake yi yayin dagowa din to annabi yakan hadawa tare da daga hannaye an fahimci wannan kyau ko da haka wannan gaba shi ma to sunna ne daga hannu yayin da kake yin kabbara shi ma wannan mun yo shi tun a baya to ga daga cikin dalilan da ke tabbatar da hakan wannan hadisi na wa'il bin hujr wanda al-imamu abu dawud shi ya fitar da shi haka al-imamu ibnu hazm a cikin littafin sa al-muhalla shi ma ya fitar da hadisi da haka daga hannun nan da ake yi an taso daga sujuda shi ma daidai ne ni mana bayani a baya cewa akwai malaman da su suna ganin banda kabbaran harama sai kabbaran tafiya ruku'u sai na dagowa sai kuma lokacin tasowa bayan ta kammala tafiya waɗannan wurare guda hudun kaɗai nan ne ake yin kabbara a wajen wasu malami musamman malikiya da haka duk sauran gaɓoɓin tafiya ko tasowa sunkuyawa ko dagowa kabbara ko wani abu makamanci haka ba za ka ɗaga hannu ban ba waɗannan wurare guda hudun ba to waɗannan hadisan suna nuna kuskuren wannan zancen da haka kana iya ɗaga hannu a dukkanin gaɓoɓin da kake ji ana cewa annabi yakan ɗaga hannu abin da ya faru kamar yadda muka bayani kan a wancan lokaci shine akwai sahabban da suka bada labarin cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bai ɗaga hannu a ko ina ba sai a waɗannan wuraren a daidai wannan lokacin kuma sai aka samu wasu sahabban su kuma suka bada labari cewa sun ga annabi ya ɗaga hannu a dukkanin wuraren Ka ga muka tuna wancan kabiya da muka tattauna a darasin da ya gabata cewa annabi yana yin sujuda akan tabarma kuma yana yi akan kasa nan aka samu a wanda ya kore cewa annabi bai taba yin sujuda akan tabarma ba waɗannan kuma suka ce yana yi irin yadda aka hada zancen kaga zai yi a nan ba Nan fata gani shi wancan da yake wurare huɗu kawai ya gani ya ba da labarin abin da ya gani su kuma da suka ce sun ga annabi ya ɗaga a sauran wuraren su ma sun gani da haka aka tashi hada zancen sai a ce wannan ya nuna wani lokacin annabi ya daga shi yasa waɗannan sahabban suka gani wasu lokutan kuma iya guda hudun nan kawai ya daga hannu shi yasa wannan sahabin ya ce iya su ya gani kaga duka sun tabbata kenan ina fata an gane da haka wannan gaban ma ya tabbata aka daga hannu ga yi wato dalili na kamar yadda muka ji da sauran wasu hadisai irin su riwayar abdullahi dan abbas allah ya kara mashi yadda da yace. manzo Allah ya kasance kana yarfa'u yadayhi ya kasance yana daga hannayensa kullama kabbara kun gani ko duk sanda annabi zai kabbara kaga wuraren kabbara shine takbiratul ihram tafiya ruku'u tafiya sujuda dagowa sujudan farko komawa ta biyu dagowa miƙewa duk waɗannan wuraren da annabi na kabbara ko to sai ce manzo Allah ya kasance duk inda yake kabbara kana yarfa'u yadayhi ya kasance yana daga hannayen shi kaga zance ya tabbata kenan ko sai ya ce wa rafa'a wa ba'a yadayni a wa ba'a baina as-sajdatayn sannan kuma ya daga har ila yau kuma ya daga hannayen shi lokacin da yake zama tsakanin sujuda guda biyu to bayan da malai ya gama kawo wannan da haka wannan gaban abin da malai yake tabbatar mana yaya ake dagowa daga sujuda mun ji cewa ana dagowa ne tare da yin kabbara kuma yayin da ake yin kabbara ana haɗawa da ɗaga hannu to yaya sifar daga hannun shine wannan dai da muka yi bayani tun farkon sallah so daga hannun ba kawai mutum zai jefa yadda ya ga dama ba bane a'a za ka daga ka haɗe yatsunka duka sannan ka miƙar da su sama tare da fuskantar da tafin hannunka alƙibla sai ka kawo shi daura da kunnuwanka ko daidai da kafaɗinka wannan shine sifar ɗaga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah da haka ba daidai bane irin yadda zaka ga suna daga hannu a dunkule an fahimta ko kan san wasa ka ce Allahu akbar wani ma bai in aka ce ya kake wani bai ma sani ba dan kawai yadda ya sawaka yake jefa hannun to idan baka daga hannun a bisa wannan hay'ar ba to baka yi daga hannu da shari'a take kai ba da haka a wajen shari'a baka yi wannan gaban ba dan ka'ida shine duk abinda Allah ya bautar da mu da shi to Allah ya ce manzon Allah ya mana bayani yadda za mu to in ka irin wannan ka kwatanta iyayenka shine a wajen Allah za a sa sunanka cikin waɗanda suke wannan ibada amma ma damar baka kwatanta irin yadda annabi ya karantar ba to a wajen Allah baka yi ba ko mun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama muni? ku salli ku sallah yadda kuka gani na sallah da haka jama'a mu rinka kiyaye wannan kamar yadda nake cewa masu sallah da yawa mu rinka lura za ka ga in muna sallah takbiratul ihram dai da damar mu muna yi da kyau amma daga nan to mafiya yawa mu kawai jejjefa hannun muke yi sai ga mafiya wani haka Allahu akbar Allahu akbar wani ma ka za ga ya Allahu akbar ba ka yi komai ba saboda ba haka annabi yake yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan wannan sai malai ce al-iftirashu aw al-iqa'u bayna sajdatayn to yanzu ka dago din zaka yi zama tsakanin sujada farkon nan da ka kammala kafin ka tafi sujuda ta biyu to yaya ake wannan zama kai sarki ya tabbata ga Allah wallahi jama'a mu gode wa Allah da Allah ya yi mu cikin al'umman manzon Allah kuma ya sa muka yadda mu masu bin sunnar manzan Allah ne ka ji yadda ake maka bayanin kowane gaba dalla-dalla filla-filla wai ka ji yanzu ka ɗago daga sujuda an gaya maka yadda za ka ɗago to zaman nan da za ka ɗanyi kafin ka koma sujuda ta biyu ɗin shi ne ake son a nuna maka yaya ake yi shi ma da haka ba wai yadda ka gada ma kawai za ka yi ba shi yasa alherin Allah ya kai ga sahabban manzan Allah duk wannan ɗawainiyar su suka ɗauka a kansu kuma suka ida saƙon kamar yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da haka Allah ya jinjina musu Allah ya ce ya ma yarda da su ya ce waɗanda suka yi laifi a cikinsu ma ya yafe musu kai ya ce ya ba su aljanna gaba ɗaya saboda irin wannan sadaukar wannan da suka yi sun yi imani a lokacin da kowa yana cikin tsananin hali ne a lokacin ba su da ƙarfi ba su da gwamnati ba su da makamai ba su da komai kuma ana azabtar da su amma da haka suka ce mun ji mun gani kuma za mu ji. haka suka yi imani da manzan Allah alladina taba'uhu Allah yake fi sa'atil usrati a lokacin tsanani wallahi lokacin suka bi Allah sannan kuma duk abin da annabi ya ce musu ba sa jayayya da an ce musu Allah ya ce manzo Allah ya ce sai su ce samina wa afana amma kana lil mu'mini wa la idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri in Allah da manzan su kai hukunci ba su da zaki wadannan su ne sahabban manzan Allah sai sa Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda shi to nan fa wai ana son ka gane in ka dago din nan ba yadda ka ga dama za ka zauna ba akwai yadda ake yi to yaya ake yi ɗayan zama ne guda biyu na farko ana ce da wannan zaman al-istirash wato zaman istirashi an gane wannan da ke ko ban san sunan zaman da Hausa ba amma za mu kwatanta mai yiwa wani zai gaya mana suna sai nau'i na biyu shine al ik'a'u zaman iqa'u tsakanin as-sajdatain sujuda guda biyu to nan bayanin da zamu zo mu tattauna insha Allah shine kaga wannan ya nuna kana iya yin ɗayan nau'in zama guda biyu kamar yadda zamu ji a can gaba daga cikin dalilin da yasa a wurare da dama na gabobin ibadoji zaka ji an ce annabi yana yi irin wannan kuma yana yin irin wannan saboda ya zan muna da yalwa kuma ya kawo mana sauƙi ne cikin ibada domin inda fuska ɗaya ne yanayin ibada to wani lokacin za ka shiga yanayin da ba za ka iya yin wannan ba amma da yake shari'a ta lura da yanayin kowa idan ba za ka iya yin wannan ba to ga irin wannan sai ka yi shi idan kuma lalura ta sa ba za ka yi duka ba to nan kuma la yukallifu Allahu kan illa ta. dan kamar yadda za ka ji wani idan aka kwatanta waɗannan zaman ba zai iya yin ɗayansu ba an gane wannan da ke ko wanda ba za ka iya ba sai ka bar shi sai ka tafi zuwa ga wanda za ka yi wani abin sha'awa ina jin ɗazu da safe ko jiya da daddare akwai wata baiwa Allah wanda take tambaya game da irin wannan zaman a lokacin da take kwatantawa sai zan saboda yanayin jikinta ba za ta iya yin irin zaman ba ga wani mamakin Allah ashe bayani zai zo kan shi ma yanzu to idan ba ki iya yin irin wannan ba to ga ɗayan da annabi yake yi sai ki irin shi to bari mu jire bayani ya abun mala yace thumma yafrishu rijlahu al-yusra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dago daga sujjadar nan sai ya shimfida kafan shi ta hagu ji daga inda aka samu sunan al-istirashi din kenan shimfida kafan hagu ka san lokacin da kai sujuda ka kafe kafafun ne yadda muka ce oh to yayin da ka ɗago shi kafan hagun sai ka kwantar da shi ka shimfiɗa shi an fahimta na daman kuma fa mana yake famakin a afuwan fa yaqudu alaiha in ya kwantar da na hagun sai kuma ya zauna kan kafan hagun jama'a gano wannan da kyau ko nan ya daidaita bayan ya zauna ɗin wato ba wai zai dan jona kanshi bane a zama zai yi dirsa akan kafar hagu wa amara bi zalika al-musi'a salatahu kuma haka annabi ya umarci wannan ne batacciyar sallar nan da yazo ya mishi sallama yace zai sake sallah dan bai sallah fa qala lahu annabi yace mishi idza sajadta idan kai sujuda famakkin li sujudi ka tabbata a cikin sujudanka da kyau kuma ka nasu fa idza rafa'ta yayin da ka kammala sujudan gaba ɗaya ka ɗago faƙu'ud ala fakhidika al-yusra to ka zauna akan cinyan kafanka ta hagu an gane wannan ke ko to idan ka zauna akan ta hagu yaya za ka yi da ta dama sai ya ce wa kana yan tsiguri bilahul yumna manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana kafe kafan shi ta dama wato ta damar shi ba a kwantarwa a tsayen shi ake barin shi sai ya kafe shi a haka wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla sai ya kwantar da yatsun kafan daman sai su aini wato kalla al-qibla kun ji yadda ake zaman istirashi ke Zama an gane wannan da kyau ko ina son mu gama bayanin zaman ne duka sai mu nuna mana su a aikace insha Allah sai ce wa kana ahyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin kuma yuku'i ika'a'u yake yi to yaya sifan ikaau yace yantasibu ala aqibaihi shine yana ainihin wato daidaituwa akan diddigen kafafun guda biyu wato shi wannan zaman ikawu? mutum zai zauna ya akan diddigen kafafun guda biyu wasu duri kadamaihi sai ya dogara akan ƙirgin kafafun guda biyu jama'a ana fahimta ko to daga cikin abubuwan da zamu ji shi ma'ana in insha Allah shine zaman iqa'u kala biyu ne daya annabi ya haramta shi ya hana yin shi a sallah Ɗaya kuma shine wannan da kake ji muke bayani a wannan gaba tsakanin sujada farko da ta biyu to irin wannan zaman iqa'u sunna ina fatan gane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku rinka yin ika'u kaman wato shaydan zaman shaydan ko shine irin wanda yara kanana ke yi din nan ni mana bayanin shi tun a baya ko idan suka tashi zama sai su goce kafafun guda biyu na dama ya kalli dama na hagu ya kalli hagu sai su zaunar da tsoyokansa kan kasa dirshan mutum ma in ya yi karfi baya iya wannan zaman ko sai yara kanana to irin wannan zaman shine ik'a'un da aka haramta yi a sallah dan haka wasu da suka ga wancan hadisin ik'a'u sai suka dora shi akan wannan suka ce ai haramu ne ba a yi ik'a'u a sallah ba su fahimci cewa ik'a'un kala biyu bace kaga daga inda fahimta yake taimakawa mutum da zaran ka dauki abin da yake daban ka bashi wani hukunci daban to sai ka bada fatawa wanda ba daidai ba iqa'un da aka hana shine wancan annabi yace qa'datu ahlin nar ko shayatin zaman shedanu da aka ko yaron ka a gida kaga yana irin wannan zaman ka hana shi ba daidai bane an fahimta ko amma wannan da zaka zauna akan jigadigin ka guda biyu sunan wannan zaman shi ma iqa'u ake ce mishi to kuma wannan sunna ce ita ma din a tsakanin sujjada guda biyu ku kiyaye domin wasu na irin wannan zaman kuma a wajen tafiya za mu zo mu ji ba daidai bane yin shi a wajen iya nan kawai ne ake yin shi an gane ko da haka komai a ajiye shi a muhallinsa Allah ya sa mu dace to ga tattaunawan kafin mu zo mu aini wato gwada mana shi a aikace din insha Allah malam yace wannan zaman rawahu ibn jurayj al-imam ibn jurayj to shi daga tabi Abdullahi dan Abbas ya karɓo ya ya kawo isnadin daga Abu Zubair yace annahu ya qawusan Na ji malam qawus ɗan kaisan yana cewa qulna li Abbas muka ce wa malamin mu Abdullahi dan Abbas fil iqa'i ala alqadamai wai zaman nan da ake yi akan digadiyi guda biyu ne matsayin shi ne faqala ya Abdullahi dan Abbas yace hiya sunnah sunna ce wannan zaman Fakulla su tawus da suke tambaya ce sai muka ce inna lanarahu jafa'un birrajul ai mu muna ganin jafa'i mutum yake yin yana Tun da an hana zaman ita'awu kun ga fahimtar da muke magana ne su sun ɗauka wannan ne aka hana da haka suna ganin duk wanda ya irin wannan zaman a sallah gaba daya to yayi jafa'i wa qala ibn abbas sai malamin su abdullahi dan abbas habrul umma sai ce bal ba jafa'i bane hiya sunnatu nabiyyi sunnan annabin ka ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga duk mabiyin manzon Allah ba zai kiyamace zaman ba A kare al-imam muslim ya fitar da wannan lafazin sai malam yace wa qad a bayanu sifati hadha al-iqa' fi riwayati lil-bayhaqi min tariqi ibn ishaq fa qala bayanin sifan yadda ake wannan zaman ya zo a cikin ya zo a cikin sunan na al-imam al ta hanyar ibnu ishaq sai malam an bashi hadisi an insabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala akbayhi akan zaman da annabi yake yi akan digadikin sa wa suduri qadamai baina sajdatayn ya kuma dogara da kirjin kafafun a tsakanin sujuda guda biyu waye bashi wannan hadisin sai ce haddathani abdullahi Ibnu adi nazih al-makki an mujahid bin ah, an mujahid bin jabar abul hajjaj qala sami'tu abdullah ibn abbas naji abdullah dan abbas fa zakarahu sai ambaci hadisi kaji isnadin shi qala fa qultu lahu ne riwaya yake sai nace da shi ya abul abbas yana nufin abdullahi dan abbas domin alkunyar shi kenan kuma abul abbas wallahi aiko akar makallahu ba dan yanzu da kai mana bayani ba na rantse da Allah inna kunna lana'uddu hadha jafa'un man mimman mu kam duk wanda muka ga irin wannan zaman wallahi kallo muke cewa yayi jafa'i a sallah muna gani yayi ba gani ba fa qala sai abdullahi da abba sai ce innaha sunnatun ba jafa'i bane sunna ce malai cewa hada isnadun jayyid sai malam yake cewa a ثم أخرج البيهقي من طريق أبي زهير معاوية بن hudai قال رأيت طاووسا يقعي ta ga malaman salaf yanzu ba tsawus ne muka ji ya tambaya Abdullahi dan Abbas ba to yau tsawus ya riga ya gane cewa wannan zaman sunna ce ne ya rage shine aiki da shi Allah ya ji kamala Abubakar Mahmud Gumi yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi wannan shine abin da sa kuka ga mu a wannan cibiyar alhamdulillah walahul wal minna ba ainihin wato a sufiya ko alfahari ba duk wani abu da za a karanta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu za ku ga kawai muna aikatawa ne har abin ya zo ya zama jiki kowa ma ya saba tun ana jafa'i Allah ya ji kamala albani akan abubuwan nan da ya ta bayani daga manzon Allah a sifar sallah akan shi aka yi mishi kazafi aka tsane shi aka yi mishi sharri aka ce ya cika kaza ya cika har sai da ya kai wasu malamai fa a lokacin idan suka karanta wani hadisi wanda ba a saba aiki da shi ba sai ku ji an ce to wannan hadisin yayi zafi in kuna son ku yi aiki da shi ku tafi Zariya. <laughs> wato zo wajen malam albani kenan to kun ji malam fawuz ba yayi tambaya yanzu ba to bari ku gani daga fahimtar cewa wannan zaman sunna ne to gashi sai aka ruwaito ga wani almajirin shi Abu Zuhair wanda ake kira Muawiya dan Kujayi yace ra'aitu tawusan idanuwa na sun gane ni malam tawus yuku'i yana zaman ikawa sallah to me zai hana shi bayan an karanta da shi cewa sunna ce jama'a fahimta ko fa kultu. to ni ma a lokacin sai na yi mishi tambaya don ni ma ban san sunniyatu wannan zaman ba sai na ce ra'ayi suka taqi ala gafata malam da ba ku kuke fatawa kuna cewa zaman nan ba kyau ba jafa'i ne ma mutum ya yi a sallah ba haka yake ba dazu to ya kuma ga kana yi yanzu fakala ta yi ce, ma ne ra'aitani walakin na haskala. Ya ce ba wai kawai kaga yi wannan zaman ika'u bane a'a yana daga cikin sallan da nake yi da haka shi ma sallah ce daga cikin salloli na me yasa sai ce ra'aytu al-abad salasa na ga malamai na cikin sahabbai masu suna Abdullahi Abdullahi guda uku nan yaf'aluna zalik kuma tana irin wannan zama. su ayi al-abad salasa sai ce Abdullahi ibn Abbas wa Abdullahi ibn Umar wa Abdullahi ibn Zubair waɗannan sahabban duka suna irin wannan zama, kuma an karanta da cewa daga manzo Allah ne da haka shi ma sallah ne da haka kai ma ka rinka yi magana ba ya kare ba qala abu zuhair wa qad ra'aytuhu yaq'i abu zuhair yake hakika na ganshi yana wannan zama na iqa'u yake wa isnaduhu sahihun kama qala al-hafiz to sai zo inda malam ya fara tattauna wato batu game da maganganun da wasu malamai suka yi akan cewa ya za a haɗa waɗannan hadisan shi ne hadisan nan da ya shi mun ji na ɗaya annabi yana zaman istirash wannan kuma ya bada da labari cewa annabi yana zaman iqa'u to wanne za a ɗauka wanne za a ajiye kamar yadda muka yi bayani cikin farko duka za a aiki da su saboda wanda ya bada labarin zaman shi daban wanda ya bada da labarin zaman ika'u daban to tun da dukkan su maganganun sun tabbata to abin da za mu fahimta a cikin zancen shine dukkan zaman guda biyu annabi yana yi su wani lokacin ya iftirashu wani lokacin ya iqa'u mun gane wannan da ke ko to iqa'u kuma kamar yadda muka ji kala biyu ce akwai wanda annabi ya haramta akwai kuma wannan da ya tabbata to yanzu duk sanda ka zo kan wannan gabar sai ka ce ika'u da take sunna ita ce ake magana a nan wadda annabi ya hana shine irin wancan da muka yi bayani shi ba a yin shi ko da a wajen sallah ina fata an gane gashi sai mala yake cewa ammal jam'u baina hadisai ibnu abbas wa ibnu umar yadda za a haɗa waɗannan hadisan guda biyu na bayanin yadda annabi yake zama tsakanin sujuda guda biyu wa hadisu abi humaydin wa wa'il da hadisin abu humaydin da shi da wa'il ibn hujur wa ghairihi ma fi sifati salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa wasfihim al-iftirash ala qadamihi al-yusra kaga abu humaydin da shi da wa'il bin hujur su da suka nuna sallan manzon Allah aikace to tsakanin sujuda guda biyu zaman iftirashi kai nan kuma ibnu abbas da ibnu umar da abdullahi dan zubair su kuma sun ce annabi yana yin ika'u to ba saba wa juna suka yi ba kowa ya ba da labarin abin da ya tabbata ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yake yadda za a hada hadisan shine fa huwa anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kanat lahu fi salati ahwal abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a sallah shine yana nau'anta yanayin sallah daban-daban an fahimta ko halin ya fa'alu fi ha haza wani lokacin annabi ce ɗaya daga cikin abubuwa kama kanat lahu fi ahwalin fi tatwilil kira'a. wa halin ya fa'alu fi haza wani lokacin kuma ya wanta sai ce kamar yadda yake yi a wurare daban-daban duk mun ji misali a baya misali kamar me sai ce kamar wajen tsawaita sallah wa tahfifiha da kuma takaita sallah wani lokacin annabi ya zo sai karanta sura mai tsawo wani lokacin kuma sai karanta takaitacciyar sura kaga me wannan ke fa'idantarwa duk wanda kai yayi ina fata an gane sai ce wa ghairu zalik min anwa'iha da sauran abubuwa da annabi yake nau'antawa wa kama tawadda'a marra marra wa marrataini marrataini wa thalathan thalatha haka wajen alwala an samu annabi ya taɓa yin alwala ɗaiɗai ba tare da ya maimaita kowace gaba ba sannan akwai lokacin da annabi ya maimaita sau biyu akwai kuma lokacin da ya uku uku shi ma wannan domin ya nuna halarci na fata an gane idan ka samu yanayin da babu ruwa da yawa in ka ce za ka yi uku uku to kana wanke fuskar ruwan zai kare kaga anan sai ka ɗauki sunan yin nawa nawa ɗai eh, ɗai eh, saboda ya tabbata in kuma kana da cikin wadatar ruwa sai ka yi uku uku idan kana gaggawa kana son kai marmaza ka je ka rufe sallah kai wasu kuzurori sai ka alola ɗai ɗai in kana cikin wadatar lokaci ba abin da yake gaggauta ka sai kai uku misali ko haka wa kama safa rakiban wa fafa mashiyan haka annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yayi tsawafi tsawafin ɗakin Ka'aba ya hau aban hawa akan taguwa yayi tsawafi wani lokacin kuma yayi tsawafi a kasa shi ma wannan yake nuna halasti da haka idan akwai mai lalura wanda ba zai iya yin tafiya ba sai yayi akan abun hawa shi yasa kaji ake tura wasu yanzu akan keke suna kawai kaga yin da annabi ya nuna halaccin yin haka to haka abubuwa da yawa nan misali ne kawai malam ya buga kamar wajen daga hannun nan da muka ce yanzu wajen daga hannu yayin kabbara muka ji wani lokacin annabi yana kawo hannayen daura da kunnuwan shi wani lokacin kuma daura da kafadun shi shi ma duk wanda kai yayi wajen runguma hannu na dama akan na hagu akan kirji wani lokacin ya tsora tafin dama akan bayan na hagu sai ya aza akan kirji wani lokacin kuma sai ya rungumi na hagu sai ya daura su wanda kai yayi jama'a na fahimta ko to na'am wa alaikum assalam wa babu wannan <laughs> malami yace to masu haka ba gaskiya babu wannan a cikin sifar na manzo Allah wanda ka ya tabbata annabi yana yin alwadu ko alqabd duk mun yi bayani a baya da haka ba a yin haka ko haka akwai masu yin haka ko yauwa ba a yin wa'ani duka ba runguma hannu wani a kan kirji shi ne abin da ya tabbata to wakil alazari sai kai ta kawo ire-iren wannan haka yanzu ba mun yi magana wajen ɗaga hannun nan ba cewa in ka ɗago daga sujuda za ka ɗaga hannu wani lokacin annabi ya ɗaga wani lokacin ba ya ɗaga ba amma waɗancan wuraren guda hudu su kam fisir haka ce annabi yana ɗagawa to sauran wuraren sai ma sai ka rinka nau'antawa an ka ɗaga yau gobe ka bari yi ba ka yi haka haka ka rinka nau'antawa to wannan shine cikakken koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi shi yasa ka ji malamai suke bayani cewa akwai wata sunna da ake kira sunnatu tar sunnan barin wani ibada daga cikin ibadodi da ake yi na mustahabbi to wani lokacin ka wannan ibadar ita ma sunna ce kamar me kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in ya fara azumi ka dauka ba zai sha ruwa ba wani lokacin matan kuma sai suka ce sai kuma ya daina yin azumi ya ta cin abinci da rana sai su dauka to ko annabi ya manta da azumi ne dan kuma sai ya ci gaba to shine sunnatu tar an gane wannan da kyau ko akwai ire-iren su da dama idan munasaba da zamu mu fara bayani insha Allah da haka sai malam yake haka zaka mu'amalanci wannan gabar وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وأوسطه haka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar witiri a ƙarshen dare sana'a na ya taɓa yin witiri a farkon dare kuma ya yi witiri a tsakiyar dare haka shi ma wannan da ya nuna jawab da haka lokacin da kake ganin ka yi aiki da yawa bacci na iya rinjayen ka ba za ka tashi cikin dare ba bayan sallar isha sai ka kai witirinka raka'a shida sai ka yi guda ɗaya raka a bakwai sai ka yi da makamantansu jama'a gane wannan da ke ko to duk waɗannan misalai ne na abubuwan da ainihin wato annabi ke nau'antawa domin ya zama koyi ga ainihin wato al'ummansa sai ma da yake cewa wa ghairu zalik da makamancin su kamar huwa ma'lumun min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam wannan sanannen abu ne a cikin ɗabi'an manzon Allah wa kana yaf'alu ibada ala nau'aini mafi yawan ibada annabi yakan yin su a bisa nau'i biyu au anwa ko kuma yayi su nau'i da yawa Gargwadon wanda zaka iya kawai sai ka dauka kamar wikirin nan na da muke magana annabi wani lokaci yana yin raka'a 11 wani lokaci ya raka'a tara wani lokaci ya bakwai kai a cikin sunnan shi ma yace wanda ya ga dama to yana iya yin biyar wanda ya ga dama ya uku wanda ya ga dama ma ya daya ina fata an gane amma shi dai manzon Allah a aikace ba a taɓa samu yayi kasa da raka'a bakwai a wutarin shi ba to wannan shi ma tanawu ne sai ma sai ka rika nau'antawa sai ce wa kana yaf'alu al-ibada ala nau'aini aw ana li yubayyana rukhsa kun gani dalilin sassafa wannan ko shine domin annabi ya nuna mana sauki ka dauki wanda ya sawaka gare ka gwargwadon halin da ka samu kanka wal jawab da kuma nuna cewa ya halarta bi marratin aw marratin qalila wani lokacin kai wannan wani lokacin kuma kai wancan wa yuwazabu ala al-ala al amma kuma idan akwai wanda yafi falala cikin nau'ukan to manzo Allah zaka ga shi yafi yawaita aikatawa shi yasa zaka ji an ce wani lokacin yafi yin kaza amma kuma ya taɓa yin kaza ma saboda wancan kazan shi yafi falala kuma ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama abin da yafi falala shi zai aikata jama'a gane wannan da ke ko ala annahu al-mukhtar wal aula fal hasil da haka malai yake a takeice abinda ake cewa anan shine al-iqa'u alladhi rawahu ibn abbas wa ibn umara fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala tafsir al-mukhtar wancan iqa'u da muka ji labari daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar to tabbas annabi yayi shi irin wannan iqa'u kuma sunna ne mutum yayi tsakanin guda guda biyu وفعل صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش ومن وافقوه من الافتراش haka kuma abinda abu mai ya ruwaito cewa iftirashi annabi yayi da sauran sahabbai kusan guda goma da suka ce tabbas haka annabi yake sallah to su ma sun ba da labarin wani nau'i ne da annabi yake da haka dukkan waɗannan ayyukan tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da yake wakilahu ma sunnatu Dukkansu su guda biyu sunna ne lakin ihda ne akthar wa ashhar sai dai ɗayan guda biyun, shi annabi ya yawaita yi kuma shi ya fi shahara an gane don haka wanda annabi ya fi yawaita yi shine zaman iftirashi ina fata an gane shi yasa wannan yafi yawa sahabbai da yawa suka fi ba da labarin shi yace wa hiya riwaya abi kumaidi li'annahu ra'a wa saddaqahu asharatun min as-sahaba domin abu humaidi da ya bada wannan labarin sahabbai ɗaya biyu uku hudu biyar har guda goma suka ce gaskiya ne haka annabi yake yi wa shuhratiha indahum fa hiya afdalu wa arda da haka tunda wannan zaman shi ya shahara cikin sahabbai to ya nuna wannan shi fi falala kuma shi annabi fi yawaita aikatawa ma annal iqa'a sunnatun aiba amma duk da haka zaman iqa'u jeki jeki to ita ma sunna ce wani lokaci. fa hada ma yasara Allahu al-karim min tahqiqi min tahqiqi amrul iqa'a malai yake wannan shine takaitaccen bayani game da hakikin wannan matsala ta yi wato iqa'u kuma ina fahim ina ganin mun fahimci da bayani yake a yanzu ko da haka wa masu albarka abinda ake nuna mana anan ne zaman da ake yi tsakanin sujuda guda biyu kana iya yin iftirashu kuma kana iya yin iqa'u tare da cewa zaman iqa'u din shine annabi sallallahu na iftirash iftirash shi ne tsakanin su guda guda ne insha Allah yanzu za mu aini wato gwada mana a sifar zaman a aikace insha Allah jama'a an gane wannan da ko kamar yadda malam ya yi bayani addini ya hana irin wanda za ka ga yara da dama suke yi shine sai su tatta da kafafun haka na dama su kwantar da shi dama na hagu su kwantar da shi hagu sai su zauna da koyewar su kasa an gane ko to wannan zaman shi da ne a ya hana shi zaman yan wuta ne ba kyau amma ikafin da ake yi a tsakanin su sujuda guda biyu shine wanda za ka zauna akan jiga jigin kafa haka an gani ko jama'a sai ka kwantar da yatsun kafar sai zan kirjin kafan ka su ne ka dogara To wannan shine zaman kawo da ake magana to wannan ya halarta tsakanin sujjada ta ɗaya da ta biyu hasali ma sunna ce ma kuma shine muka ce wani lokacin to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shi yasa ibnu abbas ya bada labari abdullahi dan umar shi ma ya bada labari mai da muka ji abdullahi ibnu zubair shi ma yana yi amma su wa'in ibnu hudur da abu humaydi misali da sauran sahabbai guda goma da abu humaydi ya ce zai yi sallar annaba a gabansu su gani in ya ci tsiyawa ko bai ci tsiyawa ba da suka ce ya yi su gani to a tsakanin guda biyu istirashi ya yi a wannan sallar sai sauran sahabban suka ce gaskiya ne haka annabi ke sallah to shi ne sai ma yake cewa kasantuwan sahabbai da yawa sun ce haka annabi ke yi ishara akan wannan zaman ne annabi yake yawaita kuma irin wannan shi yafi falala tsakanin sujjadan guda biyun ma tare da cewa iqafun mata tabbata kuma sunna ne jama'a an fahimci bayanai yanzu ko zaka idan mutum ba zai iya yin wanta ba to sai yayi zaman iqa'u a tsakanin sujuda guda biyu kamar yadda zamu zo mu ji a can gaba Abdullahi dan Umar aka ce karshen rayuwar shi shi gaba ɗaya irin wannan zaman ma yake yi a sallah jika da tahiya da ba tahiya ba saboda saboda mutum ne mai jiki mai kiba irin dayan kin nan da haka duk yadda kake ta kafan shi zauna a kai ka ba ta aiki wannan zaman ma in yana yi a sallah zaka je na haki saboda girman jiki to kaga tunda yanzu lalura ne abin da ya sawaka shi mutum yake yi saboda ƙa'idar la yukallifu babu nafsan illa duk abin da mutum ba zai iya ba sai ya yi abin da sauwaka amma in kana da dama ka iya duka ko za ka iya duka to ka rinka nau'antawa an gane ko misali sallar subai in kai istirashu azhar da asali in ga zo Garba, a raka ta farko ko ta biyu sai ka dan taba kawo haka kaga ka dan samu duka kayi su saboda za ka iya yin duka to wannan shine sifar waɗannan zaman guda biyu da yadda ake ainihin wato dagowa daga sujuda da kabba muka ce aka dago yayin da kake dagowa ka gama tasbihi ka gama komai to ka fara yunkura kana tasowa shine sai ka ce Allahu akbar an gani ko kuma daga hannun shine muka ce za ka daga hannayen ya farkare sannan tafin hannun ke kalla a cikin ba wata jefa hannun haka za ka yi ba daga jefa hannun ka rama ka da kai <laughs> Allah ya sa mu dace to wannan ne insha Allah wa take kuma a nan ne insha Allah da zamu saurara saboda mun kai ƙarshen wannan juzubin shi ma game da bayanin ɗagowa daga sujuda sai abin da zai rage mana insha Allah muka zo darasi na gaba shine wujubu lismi inani baina sajdatayni bayan kai wannan zaman ɗayan biyu to ana son sai ka nasu tukuna sai ka ji me ake karantawa kuma daga abinda ake karantawa kuma sai a tafi an wato sujuda ta biyu wanda a cikin addu'an da ake yi a tsakanin sujudan nan guda biyu to a nan ne za ka zo ka ji wani sirri daga cikin sirrorin sallah akwai wata kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah da ita a tsakanin sujudan nan guda biyu yana daga cikin sirrin da mutum yake samun biyan bukata kowane iri ne a wajen Allah da haka duk wanda yake da wani bukata da yake neman Allah ya shige mai lamarin Allah ya biya miki to mu tara a darasi na gaba insha Allah ya amma kowa ya zo da <laughs> yawwa kafa alƙalami ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin ya hayya kai